and the National Council of States are the legitimate and appropriate bodies for national discourse. Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke jawabi na ƙasa ga 'yan Najeriya a ranar 21 ga watan nan da muke ciki inda kuma a jawabin yake bayyana cewa majalisar ƙasa da kuma majalisar zartarwa ta tarayya su ne ke da alhakin tattaunawa game da makomar Najeriya kamar yadda kundin tsarin mulki ya shimfiɗa. To sai dai kuma kalaman na shugaban ƙasa bisa ga dukkan alamu alamu bai yi wa wasu 'yan najeriya daɗi ba musamman ma dai ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil adama da kuma fafutuka da suka fito daga yankin kudancin najeriya a wani taron manema labarai da suka kira a nan Legas, ƙungiyoyi daban-daban da suka hada da nadeko da fenifere ta yarbawa zalla sun bayyana rashin amincewarsu da kalaman shugaban ƙasar na cewa batun tattaunawa ko makomar ƙasar nan ba abu ne da za a tsaya ana cece kuce a kai ba a cewar kakakin ƙungiyar kungiyar fene-fere Mr. Yanka Odumakin ko kaɗan matsayin kungiyoyin shine na ganin cewa an fara tattaunawa game da makomar Najeriya musamman idan aka yi la'akari da halin da Najeriya ta shiga wanda yake zama tankar babu yadda a tsakanin al'ummomin daban-daban yana mai cewa ganin yarda al'umma daban-daban ke ci gaba da kira ga gwamnati da ta fara tattaunawa akan yadda za a sake fasalta Najeriya ko da kuwa ƙasar ba za ta rabu ba kamar da wasu ke neman a yi to kowane shawara 'yan kungiyar suka baiwa shugaban kasa we call on the president to realize that the country is in a very bad shape at the moment and require statesmanship ya ce muna kira ga shugaban kasa da ya sani cewa najeriya tana cikin wani hali na kakanikaye a halin yanzu wanda kuma take neman shugaba jarumi da zai tsaya ya ga cewa an fitar da kasar daga halin da take ciki lokaci yayi da za a sake fasalta najeriya a turba madi daidaiciya irin wanda shugabannin ƙasa na baya suka barta a kai domin kuwa hakan ne zai warware matsalolin da wasu ke ganin ya hana ƙasar ci gaba yanzu aka dai a tafiyar da ake yi akasarin 'yan kudancin najeriya da ke goyon bayan ganin an sakewa najeriya fasali ko ma raba ƙasar na ganin tamkar 'yan arewacin najeriya ba sa goyon bayan raba ƙasar ne ko kuma sake fasalinta domin kuwa kamar da suke zargi 'yan arewacin najeriya suke cin moriyar tafiyar da ake yi a yanzu to ko menene ra'ayin yan arewacin najeriya game da wannan kira da yan kudancin kasar suka yi tambayar kenan da naiwa alhaji ado dan sudu wani shugaban kungiyar arewacin najeriya da ke nan lagos wata dabara ce ga neman yadda za a raba kasa domin kasar nan bata kai lokacin da za a hukunce na addini to in an ce an sake fasalin kasar nan kamar an raba kasar ne amma da irin kasashen turai ne ko kuma irin su amerika waɗanda waɗannan kasashe sun ci gaba dan amerika da shi dan amerika ne babu bambanci kabila ko addini kuma ita amerika shi ke gabansu wannan shi ne za a yi magana fasalin kasa yanzu dai a yayin da gwamnatin tarayya ta dage a waje daya, na cewa batun raba kasar ba shine ne a gabanta ba kuma ba shine zai haifar wa ƙasar da mai ido ba akwai alamu da ke nuna cewa bangarori daban-daban musamman ma daga kudancin najeriya za su ci gaba da gabatar da bukatar ganin an yi gyara a tsarin ƙasar babangeji firamare amurka daga Legas.